الذي كذب وتولى shi ne wanda ya karyata abin da manzo ya zo da shi kuma ya ba da baya ga barin kamanta umarnin Allah